وان كان اصحاب الايكه لظالمين mutanen annabi shu'aib waɗanda suke zaune a wata alƙarya da take kewaye da bishiyoyi a zalumai ne saboda kafircinsu da Allah da ta manzansa annabi shu'aib